الله أكبر جل عن شبك الحذاء ثم تغني وأكبر يعدن كما غيرين عدن بيتي كنا Thank you. أيضاً لو يمر وقت ما لا يدبركم لنقع يدب من شيء أحسن يعني لا يقدر شيء والله أكبر جل عن شبه وعن حجة وعن تأثير به كبران الله لا مې ګربا الله یې ګربا هم فروا من كون اثبات الصفات هي كتب التشبيه سو تم بدي ابو عبد الله سون غدو جاجا كفن سي ثبت الدسكوتي ينا حكم تدا كمان تعلم ولكنهم وقعوا سكفارا في تشبيه اعظم وهو تشبيهه بالجمادات كما أنت الله بجمادات سندرارو وإن كتي الله بايا مدنا كذا شيئا sandararre ne da mutum in ka ce yanzu eh, fila ba ta magana ce eh ta sandarari ya ce magana za ta zo masa to kaga da a siffata Allah da mai rai mai magana da siffata shi da gunki sandararre ayyuhu ba wannan mai rai laifin ne ma a ƙara yin mai rai laifin ya fi dama dama tare da Allah ne saka mishi bihi shayi. wala taqal wala ta tubsir eh, mai yake suna bi jamadati allati la tasma'u wala ta ta'qilu wala ta tubsiru وليس في يعيا آه. ها الكابوس واتيكو هاي كلهم مكانهم بعوض بس هاي كده فيها با أما ده برين بري تقولان إذا تندعك أمر كذا شيء الله أكبر جل عن شبيبه وعمتي مثله وعن تعطيله daga tabirin bin kukurani to ai kaga a cikin can ba an yi magana a cikin baitocin a ɗiban da aka tabo ba akwai inda aka ce baya magana ba shi aka ce maka baitin ba akwai baitoci da yawa da suka yi magana magana ba ko ta kaga magana ce gaba ta ake wa rabbi ba ka gane ba shi ne ke so ai sai ka tsaya ka dage ya aka yi ni kuma zan san yadda zan gane da kai maganan aka ɗebo gaba ɗaya aka ba ta gungo za a ba ta fassararta wani ya dunkule a maki shi wannan bai sai da alaƙa da na baya ko ina da alaƙoƙi ma da na baya da yi magana ce aka dunkule ta haka to kaga a nan dole a cikin shirin don an kawo jama'a da su an kamanta da kaza tun da menene aka fi ne ake abin idan ka ce Allah baya magana ke dan jami'i ne to kuma a cikin wannan bautu mai alaka da shi na nuna baya magana mai raba su to da a ce baitin shi kaɗai ne mai zaman kansa babu wani a baya babu wani a gaba to shi kenan ka samu ka ce to babin bai da alaka da kaza amma babin kansa domin ma babin kansa fasulun fi hazani ahalin sunnati al’adamiku bi sahihiha jiharan alaru ko si manabirin islami daga sanarwa ne na gaba ne gaskoci aka ware zuwa aka ce iya nan kowanne bai ce sarki yake da na gaba da shi yana sarki da na baya daɗi ko wa'an eh ne magana misali wannan eh, abin nan na ko shi hmm? kai eh إيه، دول أربعين دقيقة قبل كده هذا عبد ذاك والله أكبر جل عن شبيه الجمال وكقولي ذي زيت بنتقل ذي التعاقيل kaga ga jama'a isa kamar maganan da ta saba da zama kaga dubi da dai kaga nan ba wanne ne to wanda kake magana ba kaga wanda aka ɗauko shi ne wannan na baya sai yanda ake sharhi ba yana da alaƙa da gaba kaga za ka ya fassara ibadu da jama'u kaga aka ce Allahu akbar an shabahi ko wa an misli a abin da ke magana sharhin da wanda ake sharhi na gane na gane da aka ce menene eh na ji na ji na ji na ji ina zuwa abin ya kamata bai an shi bahil ibadi tunda bankin da ake kenan kaman ba shi ne ba tunda kaga ibadi na aka ce akwai mai ibadi yana ce ina na ibadi hamsin daidai ko yawuwa hamsin ko wallahu akbar جل عن شبه العباد هو آه، عبادي فذان تشبيهان منتظر قلنا أكي شبه باون شبه في بحرب يا صبا إن بيار صبا أم آه، ترى عن زندي نعم سنة شيء شرعي سنة كذا أي ودنا سنة بعثنا نم بابا مونا مكفي عن شيء نعم شنو yau ba a ma zo shi ba tukuna kenan ma wanda muke magana a kai Allahu akbar jalla an shabahil menene jama'a ma daidai ma yake ma to da kaga na hamsin an shabahil jama'a shine muke ba wancan wanda muka ɗauka abun nan na hamsin da kaza muke yi eh a hamsin da nawa ne kuke mai jama'a? arba'in da takwas arba'in kaga kenan wannan baitin shine can na gaba shine wanda ake tafi amma mu muka kai wancan magana ai ba mai littafin da ba mu da muka tashi muka ce na baiti matsasar ka saukar da mu akan wanda eh, eh. saboda kanan wannan ne baiti wanda ake sharhi a kaga magana ba matsala a cikin don mun ɗauki wani baiti mun kai shi lamban wani baiti mu muka yi kuskure muka ɗauki wannan baiti muka ba shi lamban wancan a ka kaza mu dawo daga abin nan mu kuma wuri mu zai karbi haka mu faɗaka daga baya mu gyara abin mu yanzu za a ɗora ku ƙauluhu kai ana ya kai dama yana da a ba ina bin su a jere ne ba shi shi yana ba ina bi ne ba a jere ba duk da ka ɗauko magana ta ba ba ba ba bin da jere shi kanta da da muna da lokaci muna bin da gaske ai zan yi wani zari daga mutu kaza iya yana aka tsaya sai dunkule akwai kaman kaga shi har ai kaga kan gaba ɗaya na kwashewa guda kaza da ya fara da kaza ya tsaya a baiti kaza sanda zai tara yi wani shari wannan tsallake baiti ba matsala ba ne ba dama yana yi a sharhi abin da ya jin abin mun daina karantawa ne ko mun kai martaban babu karanta baiti sai yanzu ne kaɗan ɗan dawo da abu ya Allahu Akbar jalla an shabahil ibadi ko yanzu kuma ba Domin me na gaba a ba nan ba a can za ka bin walidai a jere suka ta wannan ko wani wuri yana jera wani wuri gaba jera wasu an an gane karatu kenan har ka gole ka gole a ce wasa daga in ba gane ba gidan kake a bamu amma wuce wurin kawai hmm? to yayi fa huwa munazzahu an mushabahatil mawjudati insha Allah ba ya tsarkaka daga kamance ce biya da tamammu wa min babi aula هو منزل أولى قياس شك عن مشابهة المعلومات daga kama da abubuwan da babu amuran nazarin na uku an mushabahat al-ibadi qawluhu wallahu akbar wahidun samadun fakul sai ko dai ba ku lallage ba yanzu الصمد الذي تصمد إليه قل هو الله أحد الله الصمد شين الصمد الذي تصمد إلى إليه الخلائق وان على توكيد الخبر بهوائجها نبقتهم يعني تقصده سبحانه بهوائجها أنا نفهم الله تبارك وتعالى دومين مقاصنه لأنه الغني الكريم فوضع يجومي ودا تشين كومي بعده قوله نفت الولادة والقبوة عنه وال يعني سورة ina nufin in ka dubi suratul ikhlasu ainihin na fatilu wilada ta kore haihuwansa min Allah mazo daga Allah lam yalid wal ubuwa ta kore ubantaka walan yulad wa nafatil mushabaha anhu ولم يكن له كفوا احد ولذا سميت الاخلاص don haka ake ce wani sauran shekewa in kauluhu wata za ka bata ta jami'a ha eh, ai sama diya ta ko mana cikansa nufansa na fata kore ha zai na shiya yan zamu min na fayin kufa'i kada ya zama dole a kore maka makamanci بقي الولادة والأبوة عنه ويلزم منها إثبات صفاته الكمال له هذا ما دولي تثبت مصدر سبوفين كمالا سبحانه وتعالى قوله لا تجعل الإثبات تشبيها له يا أيها التلبيس يرد على المعطلة من ينا ردي ومعطلة الذين نفوا الشفاء هذا قول سكوفي بحجة أن إثباتها يكتب التشبيه بزعمهم وهذا باطل لأننا عرفنا مو منفق الفرق بين بين صفات الخالق والمخلوق وهم فروا من تشبيهه بالموجودات sun gudu daga siffata Allah da samammu fi tashbihi bil ma'dumati ka fara ka banta shi da babu alwan nafisati wal jamadati qawluhu kam tartaqu nabisullam tanzihi Eh, ubin ya ni mura hada wala tinna hukun aka zo sulla matarri sun yi amfani da tsanin ainihin tsarkakewa lil wasu lidan su kai ilal ila ila hadiki kalu no nazdihullah muna tsarkake Allah anna hadiki sifatu li yatawassalu biha dan su yi amfani da su ila nafai وجوده تبارك وتعالى وتسروا فتصدروا بهذه الشبهة سكا شكر تسكا لقد وأن شبهة وهم يريدون هذا في حق الله تعالى قوله هذا هو التشبيه لا غاتب هذا هو التشبيه القليل والنجين ممونا شبعوا هو نفي الصفات قولة بوكين الله لأنهم شبهوه بالمعدومات فشبهوه بالناقصات وشبهوه بالجمادات لا ما مدعوه أن إثبات الصفات يكثر التشبيه Can I mention?